matsalar rashin tsaro a arewacin najeriya na ci gaba da ta'azzara inda safiya duk sai an samu waɗanda suka rasa rayukansu ko rasa dukiyoyi ko rasa matsugunayensu a yankin gabacin sokoto kowace safiya sai an fuskanci irin wannan matsalar inda talatar nan ma an kashe wani mai unguwa a yankin sabon birni kamar yadda mazaunin yankin na sabon birni idris muhammad gobir ya tabbatar umar sanda mai gari mai garin gira tudu limatawa jiya sun ka zo sun ka halbe shi kuma sun nemi kuɗi ne gare shi ya ce wala bai da kuɗi babu kuɗi shi kenan kawai sun ka halbe shi an ka kawo shi sabon birni da kawai sabon birni ya rasu sannan da sun ka ƙare kuma sun ka tahe garin dama sun ka ɗauki wasu mata sun ka tahi sun ka yi rafe nasu sun halbe wani wanda sun kama mata ta ya hito da cikin gida ya rugo da gudu ya bi su shi wani ɗauki adda yanke mai ya sare ga ciki cikin ya buɗe wa na ya mutu. mazauna yankin isa ma na ci gaba da fuskantar kwancin rayuwa sanadiyar 'yan ta'adda a cewar bashir altina goyawa mazaunin garin na isa. na jiya da jiya da tsaye nan sun ka zo bakin titi gidan bawa nan wata mota sun ka kasuwa sun ka aji kuɗi sun ka halbe wani yanzu haka yana nan an kawo shi udud da mu da sabon birni yanzu buka sha azaba sabon birni cikin gari ɗaya rage a kowa da ya san isa mu ma cikin gari ɗaya rage waɗannan matsalolin ne suka sa ɗan majalisar dokoki mai wakiltar yankin sabon birni ta arewa aminu boza wanda ya sha kokawa akan matsalolin rashin tsaro ya furta cewa zai aje kujerarsa idan matsalar ta ci gaba haka wannan ya na nasa ya sa jam'iyyarsa ta pdp ta gayyace sa akan damuwa da waɗannan kalaman kuma na zanta da shi bayan ganawarsa da shugabannin jam'iyyar alhamdulillah mun fahimci juna da fati na ta saboda babu fati ko babu wani mutum shugaba wanda zai kallo ana kashe mutane ne yanzu magana gada na kai da kai yanzu nan an kashe mana hakimi guda an halbe wani malami daga kurawa an tare daga gatawa zuwa sabon birni an tare mutane an an san musu kuɗi kimanin miliyan bakwai hanyar teke wanda tana ma ga hanya na hawa ga titi an zo an tare mutane har an halbe mutum so kaga ire-iren wannan abubuwa dole kowane ne shugaba wato dole hi bakin ciki da wanga abu na nemi jan tabakin shugaban jam'iyyar pdp na jihar sokoto bello aliyu gwaranyo amma ya ƙi maganta akan batun to ko dan majalisar zai sauya aniyar sa ta aji kujerar sa idan matsalar tsaro ba ta yi sauki ba har yanzu magana gada aka yi na ƙara nanatawa ina nan kan baka na hawa na in tsaro bai sauki ba wallahi za aji kujera ta abin gada aka yi ba ina yi ne kai na Aminu Boza ba ina yana ne kan jama'ar sabon birni yanzu ina ƙara faɗa maka muna da sama da mutum dubu ashirin wurin gudun hijira ni jamhuriyar Nijar masu sharhi akan lamuran yau da kullum kamar farfesa bello daudon bada na ganin cewa matsalar rashin tsaro ta wuce wani mutum ya ajiye mukaminsa a kanta muddin ba gyara aka yi ba. Wanda ya zamanta kowa na da rawar da zai takawa mu yi maganin sha'anin tsaro. Ita kuma gwamnati ta kasance gwamnati ce wadda ke kishin al'ummata kuma tana son alheri gare su to in ba waɗannan abubuwa mun hakoma an ka samu wannan kishi ga ƙasa ba in ya shekara iri ne ikirari kan haka nan da yawa akwai matsala yanzu haka dai da yawa 'yan najeriya ke gudanar da addu'o'i tare da zura ido ganin yadda yanayin zai kasance domin ana ta ɗaukar matakai amma babu biyan buƙata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.